subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku zango na biyu, kashi na saba'in da hudu. Allah da ya ba wani abin ne ya faru da shi ba. A cewar Bosman, sun yi tsaye-tsaye cirko-cirko a bakin gadon fuskokinsu da alamar roɗa na rashin ganin Sheikh Imam. Firaminista. ya kasa kau da idanuwansa daga kallon suman kan da shi da yake yi ya kagara da san ganin fuskar shi a lokacin da ba su yi tsammani ba suka soma majiyo motsin buɗe toilet do kusan a tare suka kai idanuwansu ga kallon kofar ba kowa bane yake fitowa face shek Imam Malik hannunsa rike da cazbaharsa hankalin shi kwance sai dai da alamar damuwa akan fuskarsa nan nauyar ajiyar zuciya kowannen ya sauke har suna hada baki wurin ambaton sunan shi Sheikh Imam? Muna fata babu abin da ya same ka. Tunjina musu kai yayi ba tare da ya ce komai ba. Har sai da ya dawo gefen gadon ya zauna tare da daura idanuwansa akan bargon da ke lulube da Danish. Tukunna a hankali ya furta. Alhamdulillah, cikin ikon Allah na yi nasara. Yaron ya canza halittar shi. Ya faɗa fuskarsa da matsanancin annori. Har cikin ransu sun ji daɗin jin hakan, musamman ma Prime Minister a tare suka haɗa baki suna ambaton alhamdulillah sannu da kokari malam girgiza kai shek imam yayi kafin ya ɗaura da cewa sai dai ina mai bakin cikin sanar da ku cewa har yanzu bakakin shedanin da ke a tare da shi suna nan daren da kam babu alamar za su yi zamu yi nasarar raba shi da su kallon juna suka yi kafin suka mai da duban su ga shek imam ci gaba da yin magana yayi ina bukatar neman ƙarin bayani dangane da abin da yake faruwa da yaron shin menene ya jaza masa faɗawa tarkon miyagun matsafa da har suka samu karfin ikon juya shi san ransu kallon salsabil bosman ya yi kai kaɗai ne ka san komai ya kamata ka sanar da Sheikh imam kada ka ɓoye masa komai dangane da rayuwar yaranta amin dangane da rayuwar yaran ta hakan ne kaɗai zai iya shawo kan matsalar jinjina kai salsabil ya yi alamar ya gamsu da bayanin shi labari ne mai tsayi zai ɗauki tsawon lokaci a cewar salsabil shek imam ya ce tunda ka ce labari ne mai tsayi ina ga mu bar shi zuwa lokacin da yaron zai wartsake yanzu yana buƙatar kulawar mu prime minister ya ce ni kaina zan so na ji tarihin kyakkyawan matashin saurayin nan insha Allah saboda shi zan nemi izinin kara kwanakin tafiyata but abin da nake son sani yaron idansa biyu ko bacci yake yi ya tambaya yana kallon shek Imam ba bacci yake yi ba idansa biyu sai dai ba zai iya daga ko yatsar hannunsa ba shedanin sun sakar masa da kasala ya jiga ta sosai bayan haka akwai tabo akwai tabanni a samar fatar bayan shi Shek ya faɗa tare da mika hannu ya ruko bargon tare da jan shi ya yaye shi gefe ɗaya faffaɗan bayan danishi ne ya bayyana farisol sai dai ko'ina da taɓanja wannan taɓan na bayansa sahun harsashin bindigar da jami'an aiso suka aisot suka harbe shi ne dama ya faɗa min sun yi masa illa a cewar salsabil tsananin tausayin shi ne ya kama prime minister ji yake tamkar ya rungumo shi bai sanya aka yi tsinci kansa da sanganin fuskar yaran ba shi dai ya kwanta masa a rai na yi mamakin ganin siffar shi na ji kace min yaro ne amma surar jikinsa ba ta yara ba ce Firaminista ne ya yi maganar yana duban Owis. Chief da ke a tsaye ya goya hannayensa a kan ƙirjinsa ya furta, watakila halittarsa ce haka, girman jiki da kananan shekaru. Jinjina kai firaminista ya yi, kafin ya kuma cewa, Baba, yanzu me ya kamata mu yi mishi don mu taimake shi ya dawo normal, ko dai za mu kira likita ne ya duba shi. Sheikh Iman ya ce, Kada a yi haka, saboda ba kowa ba ne zai iya tunkararsa a wannan yanayin ya zauna lafiya kawai ku bi shi da addu'a insha Allah zai warware akwai ruwan zamzam na addu'a da na taba jaraba bashi ina ga da za a same shi wata watakil ya taimaka mishi wajen samun lafiyar shi kafin rasuwar mahaifina yana yin amfani da ruwan zamzam din wurin yin treatment din mutanen da ke fama da irin lalurar shi salsabil ne ya kora masa jawabin Sheikh Imam ya ce kwarai kuwa zamzam yana da amfani idan akwai inda za a same shi ku yi kokarin samun shi prime minister ya ce insha Allah za mu yi kokarin samun zamzam din baba mun gode da kokarin da kai mana Allah ne kaɗai zai iya biyan ka Bosman ya ce ya shek ya aka yi rawaninka da ka, suka faɗo ƙasa Allah ya sa dai ba wani abin bane ya faru ya furta maganar tare da juyawa ya nufi bakin kofar ya ɗauko masa rawanin da hular Marmashi Sheikh Imam ya sake kafin ya ce kai dai bari. Sha'ani da bakakin shedanu ba abu ne mai sauki ba. Ai dan be muka yi da su. Suna bugu ina bugu. Na hada su da ayar Allah. Ni ban ma lura babu rawanin a kaina ba. Sai da kai magana. Marmashi kowannen su yake yi. Maganar shi ta ba su nishadi. Yaron nan ba sai mun dage da yi masa addu'o'i. Yana bukatar ta domin ko shedanin da ke a tare da shi. Mugayen shi umai Suna da hatsarin gaske. ba a taɓa su a zauna lafiya amma da yake mu da Allah muka dogara kuma mun yi imanin cewa shi kaɗai ne gatan mu insha Allah babu wani mahaluki da ya isa ya karya mu sai dai mu ga bayansa na tausaya ma rayuwar yaron kuma a shirye nake ta in ba bada gudunmawata don ganin mun raba shi da su daga kausar murya shek imam yi maganar ta baki ɗaya sun nutsu suna sauraron shi har ya kai ƙarshen maganarsa kafin chief always ya so yin magana a tsanake Shek za mu iya sanin me yaron yake bukata a yanzu? Numfasawa Shek Imam yayi yayin da yake bin sumar kan Danish da kallo. Ya furta, idan za ku iya taimaka masa ya yi wanka, tabbas zai ji daɗin jikin shi. Sannan a shirya mishi lafiyayyen abinci da zai ci, in ya so ko a baki ne a bashi, tunda ba zai iya ci da kansa ba. Bayan haka daga rana irin ta yau, duk wani abu da zai yi amfani da shi kada a kuskura a bashi ba tare da an tofe shi da addu'o'i ba tun daga kan ruwan da zai sha shimfidarsa ruwan wankan shi da sutar sanyawarsa kafin malam ya karasa jawabin busman ya yi hanzarin tarar numfashinsa da cewa allah ya ja da ran malam yaron ba musulmi ba ne hakan zai yi kuwa yar uwarsa onesa ta faɗa min cewa sun yi fama da shi akan ya musulunta amma ya kiya ko kalmar bismillah bai taɓa furtawa ba har cikin zuciyar Prime Minister bai ji daɗin cewa yaron ba musulmi ba ne. Sheikh Imam ya ce, In ba wani iko na Allah ba, zai yi wuya ya musulunta idan har shaidanin jikinsa ba su rabu da shi ba. Su ne suke hana shi ambatan sunan Allah saboda lagonsu ne. Insha Allah za mu magance matsalar nan ba da jimawa ba. Ajiyar zuciya Prime Minister ya sauke, haɗi da numfasawa ya ce, Ina son ganin fuskarsa. Ya furta hakan yana duban Chief Owis da sauri salsabil ya zagaya ta bangaren daman gadon ya haye tare da riko bargon da hannunsa ya tattare shi gefe daya akan mattress santala santalan sa farare sol sun yi sambal da su sai uban tabanni kafin ko kafin komawar shi maciji shot ne a jikinsa haka zalika a yanzu haka da yake a kwance gajeren wandan ne sanin nauyin jikin da nishi ya sa salsabil nan naɗe hannun jallabiyarsa ya daddage ya riko kafaɗinsa da hannayensa ya juyar da shi ya fuskanci silin still fuskarsa bata bayyana ba saboda yalwatacciyar sumar kansa da ta rufe ta cike da zumuɗi prime minister ya ce da salsabil police ka jinginar da shi kan headboard ka nannaɗe min sumar kansa daga kan fuskarsa ina son ganin shi da kyau cikin girmamawa salsabil ya amsa masa da to kafin ya daddage ya ɗago da danish ya jinginar da shi a jikin headboard a hankali ya soma janye sumar kansa daga kan fuskarsa tun kafin ya karasa kau da sumar hankalin prime minister ya yi matukar tashi ya haikam zuciyarsa ta soma harbawa da matsanancin speed yayin da idanuwan shi suka zazzaro waje tamkar idanuwansa za su faɗo ƙasa hakika ya yi matukar girgiza daga nan, abin da idanuwan shi suke nuna mishi kowa da ke a ɗakin sai da ya lura da yanayin da prime minister ya shiga na tsantsar mamaki da al'ajabi ba shi ba hatta shek imam da chief always al'ajabi ne akan fuskokinsu muryar prime minister na rawa ya furta shek always kuna ganin abin da nake gani kuwa a rude, furta maganan yana kare ma fuskar da nishi kallo Sheikh imam da al'ajabi ya gama kama sa bai san sa'ad da ya furta amma dai wannan yaron jininka ne ko dan wannan yafi karfin a ce kamanceceniya ce ta halitta sai dai ta jini saboda kamannin shi sun bace da kai da kuma yarinyar ka na zile tamkar kayi kakinsa komai nashi kalar naka ne tunda Allah ya halice ni ban taɓa ganin kama irin wannan ba gaskiya na yi mamaki bosman ya ce ai ba tun yau ba na sha faɗa ma na sha faɗa wa chief always cewa yaron yana kama da shi ba ni ba hatta abokanan aikinmu sun shaida hakan sai dai wani abu da ya ƙara ɗaure mun kai a yau yaron ya fi kama da prime minister hatim bai baro komai nasa ba tun daga kan shef ɗin bakinsu dogon hancinsu da idanuwansu yalla bai ta zaka ga launin idanuwansa saka sha ruwan mamaki domin kuwa kalar naku ne dafe kai prime minister yayi da hannunsa daya hankalinsa ya ki kwanciya da kamanninsu da yaran gyaran murya salsabil yayi kafin ya soma yin magana yana duban su ni kaina na jima ina mamakin kamannin da ke a tsakanin chief ois da danish komai nasu kala ɗaya ne bambancin su launin fata ne da kuma tsayin su kai wani iko na Allah sai gashi ya labai hatin ya fi kama da danish rantsa ido prime minister yayi bai sanya aka yake jin wani irin yanayi a tattare da shi ba muryar shi a raunace ya furta ban hada komai da shi ba ba ni da alaka da shi yau ce rana ta farko da na fara yin tozali da fuskarsa amma me yasa nake jin wani abu a game da shi dan Allah ku fahimtar da ni na shiga rudani ya haka yi komai na shi kalar nawa yana magana labansa na kirma. always ka faɗa min wane ne yaran nan su wane ne iyayen shi me yasa yake kama da ni da 'yata na zile? Daga kausar murya ya furta maganar saboda a rode yake da lamarin shi kansa chief always din ya kasa furta komai lamarin ya rudar da sa ya rudar da shi ya rikitar masa da tunaninsa bai taba tsammanin kamannin shi da yaran sun ɓaci har haka ba a hankali ya so soma yin taku zuwa gaban prime minister Hatim da ke duban shi fuskar sa a yamutse cikin kwantar da murya ya furta uncle ba mu da masaniya akan su wane ne iyayen shi saboda bai da su a halin yanzu da shi da 'yan uwan shi dake a hannunmu ba mu san komai nasu ba tamkar marayu suke a hannunmu yarinya ɗaya ce muka san mahaifinta tajuddin ya faɗa yana nuna bosman da hannunsa girgiza kai ya ɗanye numfashinsa na fita da huci ya ce always kada ku mai da ni mahaukaci na fa san me nake yi ta ya za a ce babu dangin shi kyakkyawan yaro kamar wannan ni kawai so nake ku faɗa min me yasa muke kama ga dukkanin alamu prime minister ya fara zaucewa wata iriyar zufa take ta tsafo masa a saman goshinsa hankalin kowannensu yana a kansa always bai san taya zai fahimtar da uncle ɗin nasa ba Me mikewa Sheikh Imam ya yi tare da nufar Prime Minister ya tsaya a gabansa tare da kai hannu ɗaya ya dafa kafadarsa a tsanake so mai masa magana ka kwantar da hankalinka ya kamata ka fahimci abin da a waisu yake kokarin faɗa maka su kansu ba su da masaniya akan yaran kaɗan daga cikin ikon Allah kenan kowane ɗan adam yana da masu kama da shi a duniya tun kan shek Imam ya karasa maganar Prime Minister ya ce baba wannan ya fi karfin a ce kama ce kawai ka dubi fuskarsa da kyau tamkar an yi photocopy dina kamar dai ni ne na haife shi ina jin sa tamkar jini na kaunar da nake yi masa kadai abin dubawa ce ta zarce misali saboda shi ba na kasa rantsawa a daren jiya na damu da shi fiye da tunaninku ka baki ɗaya sun rasa taya za su shawo kan firaminista. a iya su da shi bai taɓa haifuwar ɗa namiji ba balle a ce yaron shi ne da ya taɓa bada yanzu abin da za a yi tunda kana ƙaunarsa kuma yaron bai da iyaye me zai hana ka ɗauki ragamar kula da shi kafin komawar komawarka Canada watakila hankalinka zai fi kwanciya a cewar Sheikh Imam ya faɗi hakan ne don ya kwantar masa da hankalinsa ganin irin roɗon da ya shiga hakan ya yi shek. uncle ka kaddara cewa jininka ne shi kana da damar da zaka iya bashi kyakkyawar kulawa Chief Owis shi ya furta hakan kalamansu sun sun tausasa mishi zuciyar shi har cikin ransa ya ji dadin jin hakan ina so na taimaka masa yayi wankan san yayi wankan ya sanya sutura a jikinsa zan kira dan uwana a waya dan ya zo ya gan shi na san shi kaɗai ne zai ƙara tabbatar min da abin da nake gani a idona sannan idan yaron ya ji sauki kafin in koma Canada zan je da shi gidana dan in nuna ma ta. shi da 'ya'yana na san za su yi mamakin kamanninsa da ni musamman ma na zili hatta hasken fatarsa kalar nata ne murmushi ne akan fuskokinsu sun ji daɗin sakewar da firayim minista ya yi hankalinsu ba karamin kwanciya ya yi ba naɗe hannun rigarsa ya yi tare da cire agogon azurfarsa da zofan hannunsa ya miƙa ma owesu da sauri owesu ya sanya hannu ya karɓa gabaki ɗaya kallon shi suke da mamaki akan fuskokinsu murmushin gefen fuska ya sake har dimple ɗinsa ya loɓa kada ku ga ina zumuɗi a kansa kaunarsa nake yi da zolaya ya furta maganar kafin ya cewa zai taimaka min mu shiga da shi bedroom da sauri salsabil ya ce ni yalla bai yawa riko min shi mu shiga ciki ko da yake na ga yana da girman jiki zai yi nauyi bari na kama maka a hanzarce ya zagaya ta bangaren da salsabil yake a lokacin salsabil ya yi kokarin janyo da nishi da kyar ya jawo shi bakin gadon kafaɗin shi suka rarrike shi da prime minister suka miƙar da shi tsaye wanda ba dan karfin giant da salsabil yake da shi ba ta ko babu mai iya daga shi jikinsa ya sake tamkar wanda bai da kashi kanshi ya kalli kasa sumar kansa ta zube a fuskarsa idanuwan shi suna a rufe gam zufa ta kota ina take tsatsafo masa a hankali suke tafiya da shi suna nufar toilet har suka yi nasarar shigar da shi ciki bayan shigar su shek Imam ya dubi Bosman da Always ina son ganin sauran yaran da suke sauran yaran da kuke riko a hannunku da sauri bosman ya amsa masa da to ya miƙa ma shek imam rawanin shi da ya rike a hannunsa tare da hularsa godiya yi mishi har ya juya zai fice muryar chief always ta dakatar da shi boss ka tare yaran amin palo yanzu zamu mu sako down amsa masa ya to kafin ya sa kai ya fice daga ɗakin ya sauka down a hanzarce yake tattaka step ɗin benin har ya kusa sakowa down ya yi tozali da big guy da ke tafiya cikin takun sauri ganin boss ya sa shi faɗin ya ake ciki ne mutumina boss ya ce alhamdulillah tanish ya dawo ainihin sifarsa sai dai babu kuzari a jikinsa ko yatsarsa bai iya ɗagawa ga tabbunan harbin bindigar da aka yi masa ta ko ta ina a saman fatar shi cike da jin alheri big guy ya ce bawan allah ban ji daɗin jin hakan ba wallahi yaron tausayi yake bani ashe mun yi mishi illa da harbin bindigar amma ina fata bai ji mugun rauni ba ko daga masa kai bos ya yi. alamar A. Eh, fuskarsa da damuwa ya ce ubangiji Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya kawo mishi karshen wahalar shi Bos ya amsa masa da amin kafin ya ce yanzu haka prime minister da ɗan uwan shi sun shiga da shi bedroom za su yi masa wanka Sheikh Imam ne ya ba da shawarar yin hakan Saro ido bigga yi da zoliya ya ce yanzu wannan katon balagaggen za su yi ma wanka yaron fa ya kai chief ofis din mu girman jiki harara bosman ya jefa masa laifi ne da na tsaya yin magana da ɗan kwaya sai ka ce baka ji na ce maka bai iya ɗaga ko yatsarsa ba larura ce ko kai kanka akwai ciwon da sai dai a rinka yi maka wanka ba fata nake yi maka ba ina da kwatanta maka ne babu wanda ya fi karfin kaddara dariya bigga ya sake haba mutumina ni ma fa wasa nake yi na rijinji na lamarin ne amma baka faɗa min ba Prime Minister bai yi mamakin ganin fuskar yaron ba. Dariya boss yayi kafin ya ce daɗi na da kai shegen san gulma uwa mace. Cike da zumodi Big Guy ya ce, "Ni dai ka amsa min tambayata." Na kosa na ji. Bossman ya ce, "Kallo ya barka." Hankalin Prime Minister ba karamin tashi yayi ba. Kusan fa hauka yayi mana gabaki ɗaya ya rikice tunda yayi tozali da fuskar yaron. Da kirfa muka shawo kansa, duk ya biya rude. A tsanaki man ya labarta masa komai. Dariyar shakiyanci Big Guy ya sake. Hada da tafa hannayensa yana faɗin ni dama na san za a rana wallahi ni fa tuntuni nake mamakin su da yaran ko da yake ko da ake maganar yana kama da chief namu sai da na raya a raina cewa duk ranar da hatim yayi yi arba da yaran sai ya sha mamaki dan ni na fi ganin kamanninsa da nashi sai gashi magana ta ta tabbata da ƙwarin gwiwa ya sa maganar Bas ta Zolaya ya ce, Sannu malamin duba, aikinka na kyau, ka tsare ni da surutu kamar kunyar kamar kunyar da bata da daɗi ka hana ni karasawa inda zan je ina zaka je ne bigga ya jefa masa tambayar Sheikh Iman ne ya bukaci a tara masa sauran yaran yana son ganin su bigga ya ce ai gwara ya gansu domin ko suna bukatar sa ko dan saboda wannan ko dan saboda wannan diyar taka ni ina da tabbacin ba a rasa almatsutsai a kanta dariya ce ta kubce masa da kyar ya karasa maganar kanin yadda bosman ya haɗe fuskarsa harara ya jefa masa idan ka isa ka maimaita maganar a gabance bigga ya ce ai ko giyarwa ke na sha ba zan yi wannan magagin ba fuskar bosman ɗauke da fara'a ya bi ta gefen bigga ya yi gaba abinsa ɗaga murya bigga ya yi tare da cewa yaran suna a ɗakin jarinka gabaki ɗayansu na tara su a nan murmushi ta jiya sake haɗe da girgiza kansa ba komai ya sa shi yin hakan ba face sunan da bigga yake kiran bebinsa angel wato jari saboda ya ce masa chief zai ba aurenta ya fi son in za ta huta shine fa ya rike abin a zuciyarsa har yake tsokanarsa da sunanta idan muka koma bangaren su Onesa tuni sun kammala yin breakfast ɗinsu kowa ya ci ya ƙoshi ya yi hani an sai dai damuwa ta hana su sakat hankalinsu ba a kwance yake ba sun yi zugudun a saman kafet kowa ya zabka uban tagumi kamar masu zaman makoki jifa jifa sukan buɗe baki su ce Allah sarki da nishi mu ko a wani hali yake a yanzu a lokacin ummin Amerika ta shiga toilet ɗin ɗakin nasu Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba to mun jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in da hudu Allah da ya sa ba wani abin ne ya faru da shi ba a cewar Bosman sun yi tsaye tsaye cirko-cirko a bakin gadon fuskokinsu da alamar ruɗa na rashin ganin Sheikh Imam Prime Minister ya kasa kawo da idanuwansa daga kallon suman kan da shi da yake yi. Ya kagara da sanganin fuskar shi. A lokacin da ba su yi tsammani ba, suka tsoma jiyo motsin buɗe toilet do. Kusan a tare